Domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kan kare, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa. Da zarar mun ɗora, za ku samu shirye-shiryenmu a cikin YouTube channel na Soal TV. ta lalace kawai yanzu wannan yanzu akwai wani wajen da ma babu yan koko kwata-kwata ma wannan bidiyon da kuka kalla ɗaya kenan daga cikin irin kala-kalan bidiyon da muke tattare da su wanda za mu ringa sa muku a cikin wannan youtube channel ta mu ta al hausa tv kaɗan daga cikin hirar da muka yi da alhaji bala kaɗa kenan ku biyo mu cikin wannan tasha tamu domin ci gaba da jin wannan hirar da muka yi da alhaji bala kaɗo kafin ya rasu sunana dai ala bello da farko ni dan damban gargajiya na jihar kano da farko dai ina godiya gun allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu ya ba mu sana'a kuma ya ba mu ƙarfi mu mu yi sana'a mu nemi abincin da za mu ci don damba sana'a ta sana'a mai muhimmanci gaskiya ni mawuci ne a yau garinmu in ni nemi sarautar sarkin hawa ina samu saboda ni ka jiran sarauta garin wa Allah ya yi ma mahauci ne sosai kuma na yi hawa na ci arzikin hawa daga hawa ma ni bari na kama dambe kuma a dambe tun farkon dambe zuwa tun farkon dambe na har yanzu ga cikin sa'a niki har yanzu kuma har gaba saboda sana'a dambe na ɗauke ta bakin rai ko a mutu ko a yare ban ɗauki dambe da wasa ba na ɗauki dambe sana'a kamar ma'aikaci na ɗauke shi a kai shi wurin yaƙi ya san abin da an kai shi haka na na zuri filin daga ba kiran nake sai dai abin in ba rabonka na ba ka san ba ba za a yi ka samu gaskiya ne yanzu duk gurin ne ka zubi daga dambe na samu duk abin da ka nema ga dambe dambe yayi man alhamdulillah duk wani nasara na dai dambe sallah karama na ci mota farko dai dambe na fara yi na mota ni ci mashin Allah bai bani ba ni koma ne dambe wata shekara Allah ya bani mota ni koma ne dambe sallah babba Allah ya bani nasara ya bani mota bayi na na ba iyawa za na ba iyawa Allah ci da addu'a iyayi da addu'a masoya na yi dambe da sai na yi dambon gasa sosai na ci nasarori sosai ni ba taɓa shiga ran mai dambon gasa ba ko ba zan ɗaya ba sai na zo na biyu in Allah da ba taɓa shiga ran taɓi ba zuciya ce kuma ko kana da zuciya sai ka biyayya ko mina ta yi ko mina ta haya sai da biyayya ko mi da kaga za ka sai ka sa biyayya da ɗaya yanzu ka yi abin nan sai ka je ga iyayenka ka nemi umarni gare su idan sun ce ka je ka yi sai ka je ka yi sai su taya ka da addu'a idan ba su son ka yi za su ce ma wani ba mu son ka yi ga sana'ar da muku son ka yi in kana son ka gama lahiya sai ka bari ko ba gaskiya ba ni dai da zan wara sai ya nemi sai nemi izini kuma an ka bani an ka ce in je in yi kuma an ka sa ni saboda ni ma na gada to yanzu dai ina dai ina kowa fata yi amma dai muna cikin tsaka mai waya yanzu mun shiga dan ban gasa yanzu muna tsaka mai waya Allah ɗaya samu ya rabu muna cikin jama'a saboda duk wanda a gidan gaba wanda suka gani yanzu in ba ni ba saboda na yi ɗaya na yi biyu kaga ga na uku kuma ana sa tsammani in ɗoka kaga sai an tahi tsayi kuma kwataho kaina sai dai kuma Allah ya ce kuma kaina ba mahani sai kai sannan ina gargadi da 'yan damben mu cire hasada mu cire adawa abokinka abokin dambe ba ya yiwuwa sai da abokin dambe dambe ba gaba ta ba da an kai damben gaba yanzu damben sana'a na abokin dambe ba ya yi sai da wani idan kawowa wani rauni misali kawowa abokin dambe ka sami wani abu kai mai rauni gobe da wa za ka yi kamar abin da ka san zan gaya ma jama'a ni yanzu duk duniya misali duk duniya ba ni da wani abokin dan dambe wanda na gani wanda na gani ka samun alheri gare shi wanda ya wuce mini Abdulrazak Ibola abokina na lalle muna dan mu da shi ya bige da na bige shi ya ƙara na bige shi Allah ba nasara gare shi har su uku amma abubuwan da na samu baya gare shi ban ji daɗi ba saboda wani ba ya yi sai da wani in kai wa kan wani wata alheri saboda kai ma baka san za ta kasancewa gari ka ba duk muna cikin kaddarorin yau ta shi ɗin wanga za ta iya horma za ta cin mu wancan amma sai ga wani in ya yi abu ya samu ɗan samu ɗan wani sai ga yana ta jin daɗi a'a idan abu ya samu ɗan uwanka abokin dan banka yi mai zaje saboda kai ma gaba yana nan zuwa gari ka eh, sannan ina son yan dambe su dinga zuwa gida dan nan ya shekara ɗaya ya shekara biyu ya shekara uku bai je gida kuma albarka aka nema ba a samun tawa duk abin da za ka yi idan iyayenka ne ma addu'a ya da malamai na hudu idan iyayenka ne ma addu'a sai malami kusan arba'in ya ma addu'a wanda bai can amana bai mi sannan ya kai ta kwata to wani malami zuwa bai karya babu malamin da bai karya ne to kaga amma sai kaga wani shi dai ya to sai dai ga wani ya ya ya tabbatan uwaye ne wani ma sai ga uwata ta zo sai an zo gidan je da shi wani ma 'yan uwan zai zo su gida da shi sai ka ce shi ba zai je ba ko ko ga tunda kana samu alheri kana masu gidajen ka rashin mutunci duk abin da za ka yi sai ka yi biyayya sai ka bi sannan abika kamar yanzu aka yi cewa magashi nan duk wanda ya fara kawo dambe misali najeriya dambe te gaba gari an ka fara gani kuma gari an ka fara sanin daraja dan dambe da dan dambe ai ba kowa na ba amma ya jajirce da sai ya kwato ma yan dambe inci ne har yanzu dan dambe duk inda yake Najeriya ana kira ne a bashi kuɗi amma daga baya zai ga dan dambe an an kai mai hauru sai ya da yana cizon wanda ya mai hauru ya mai hauran nan sai ga kuma wasu gidajen ka suna zuwa su je su samu abu su zo su baka amma baka mutunta su ka ganin karo da suwa to don mu ba shi yiwa da mata in dai mata za ka nima to ka aje dambe in kuma dan maza kai in kuma dan maza kai ka rabu da mata duk wanda ka je yana neman dambe inda ce yana neman mata to ko ya je gaba sai ya dawo baya saboda dan duba shi yiwa da nisa dole sai ka yi cikin jikinka ina roƙon ƴan uwana ƴan dambe don Allah da annabi mu san abin da muka yi mu rage shaye-shaye mu san ciwon kanmu kuma in mutum ya samu ya je gida idan ka je gidan nan ka dawo za ka ga ka ce gaba in nan wanda ka zuwa gidan ka diba a gani yana da bambancin da wanda bai da zuwa gida amma wani in ya zo gida bai yan auren kuma in ya zo nan ya dalbe bariki ya samu dadoro suna tarakan banza amma kuma a ce dan ba za a iya je gaba ba za a je gaba ba mu da muna roƙo da masoyan maza da mata waga waga dan banga gasar da muka yi na bini ne na kawai muna kokare su sai muna addu'a shagon ma da kaure shamsu dan zaki ko bai da mallaka su yi muna addu'a mu waye lahiya ko da baka ci komai ba dai in ka ga waye ka samu ka tashi da lahiyar ka alhamdulillah saboda yanzu ga wani na abokin dambe mu shi ya fara cin mota garin Kano amma in yau yana yake Allah ya mai cikawa ya rasu kuma a halakar dambe to ka ta ka mutu a halakar dambe baka ce da iyayenka baka shirya da Allah saboda idan kana dambe baka shirya da Allah duk wanda ka dambe bai shirya bai tare da Allah kada ka ce wai kana dan wani dan dan bana wai tare ubangiji bai tare da shi to kaga ko kaya biyu baka tare da Allah baka tare da uwayen kaga an mutu kaga akwai matsala ina da ƙwayan damban mu su san ciwon kansu su san mika musu ciwo kuma su san ciwon dan dambana na mai dan kada ka ga banna mu dan uwan ko kana lokaci ko kana wani abu ka ga banna mu dan uwan ka rai kai ka ce tun na banna mu an gyara ma da babu babu ranka tun na banna mu dan uwan ka babu ranka a'a idan ka banna mu dan uwan ka ya kawo ma ƙara ka ta yi ga lalle uban kungiyar nan ka yi magana fatan ma inci ne ko ba gaskiya ba ba wai ka zo kana cewa kai tunda an gyara malam ka babu ruwanka da wani wannan wanda ka bari gaba shi tasowa sannan ka cuci ɗaya da ɗan dambe dan na shekara goma zai mance ka ba idan ƙarfi ne ya dawo ta zai yi ina roƙon yan damben mu manya nan da na wani wuri mu zan adalci mu sa adalci cikin rayuwarmu mu yi wata alheri to gaskiya ni a ganin da idan mun gasa in ga mana mu da kai idan kai yana bugun yaro haka naka bugun naka bugun babba ba ni tausaya mu mutum inda mu dan bar shi saboda idan yaro ya bige ka suna ka nema gare ka idan ka sa wasa yaro ya bige ka kawa da kai shi ya sama to yaro da babba idan ne daga wajen mai sauki ba kuma ko wani dan bai haɗo wani mutum ya ce mini wai in bar mai a in mini san mutum da kirki kake ba zan ban ma ba na ya son mu ta. a gane gwani ya na ya bugewa sosai na ya bugewa sosai ina gan ina jin wasu ina jin daɗin ina jin daɗin in buge su saboda suna ba shi wani kuma idan ni ni na mura shi na buge shi sai ban tausayi saboda na san ba la'ayin kai yana ba shi ma akwai da aka izowa a ce su zo su kama wani wanda sun san alhali bai yi ƙarhin ka ba sai a zo a ce sai ka yi da shi to wani in dai ina dambu da shi idan na sai zo shi an ka ina lallabawa mai bala ya da shi saboda na san ba ina kai yana ba Domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kan kare, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa. Da zarar mun ɗora, za ku samu shirye-shiryenmu a cikin YouTube channel na Soal TV. wani garin da mai kawai gudu eh ai shi ya sa ta hula shi amma da ya kan ah aka ba lai aka ba masa yawa tari gudu wani tare ta bari ya sai a canza na ko ka करो विसर्जन हाँ। हाँ, कर लो तो आलिंगन कर लो आलिंगन कर लो मैंने तो बुढ़ो के कर लो आली आली आज जुड़ा के खोया मुझा हमारे वहाँ आज वो कहता कि हम वो हमारे मुस्लिम करी वो कहता कि वो हमारे ba ruwan ka musa musa don kura shagan bada shagan bada ka ɗaure zaki Domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kan kare, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa. Da zarar mun ɗora, za ku samu shirye-shiryenmu a cikin YouTube channel na Soal TV.